بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar safiya mai tarin albarka ta kuma goma sha bakwai ga watan rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da goma sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a yau da izinin Allah ta'ala darasinmu na ɗari da biyu a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwaffa na imam malik ibn anas muna cikin kitabu salatul kusuf kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar kisfewar rana kuma wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan kundi din ma baki daya za mu tashi a hadisi na 446 hadisi na 446 da arba'in da shida haka na kuwa malik ibn anas imam al'imma ya ce wa an malikin an yi haya bin sa'idin an amurata bin abdurrahman an aishata ta zojin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama anna yahudiyatan ja'at tas'aluha faqalat a azakin min azabin qabar فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعزا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه مركبا فخصفت الشمس فرجع الضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلى ثم قام يصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر قال عبيد الله ابن يحيى الليثي مسند القرطبة wanda ya rasu a shekara ta 278 yace kuma Yahya ibn Yahya al-Laythi ya karanta da ni wannan hadisi daga malamin Malik ibn Anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina wa mufti al-haramain wanda ya rasu a shekara ta 179 an Yahya ibn Sa'id daga Yahya ibn Sa'id ibn Qais al-Ansari al-madani madina babban alkali ne a birnin madina ya rasu shekara ta 144 an amrata binti abdurrahman daga amra iyar abdurrahman amratu binti abdurrahman amra iyar abdurrahman sunanta amratu namiji kuma umar kenan ko sunanta amra babbar ɗalibar aisha ce radiyallahu ta'ala anha al'ansariya suka ce hujjatun fiƙa babban malama ce sosai suna cikin manya-manyan malamai mata a tabi'ai da amara binta abdurrahman da hafsa Binta sirin yar uwar muhammad ibn sirin suna cikin gugugun mata malamai a cikin tabi'ai sosai da sosai ta lizinci aisha radiyallahu ta'ala anha sosai ita wannan amara binta abdurrahman ta rasu ko dai shekara ta ɗari ko kafin shekara ta ɗari ko bayan shekara ta ɗari haka malamai suka ambata an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallama daga ta aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi